matasa sun yi dama-dama a cikin tafkekiyar lambatu a unguwar gandun albasa da ke babban birnin kano wanda ke kawo ambaliya a yayin da makaɗa ke dukan ganga da nufin zaburar da ma'aikatar don su zage don tsesi aiki muktar isyaku min jibir daraktan ci gaban al'umma na ƙananan hukumomi ya bayyana cewa makasudin yin aikin nasu shine domin tsabtace muhalli kuma a kaucewa ambaliya lokacin damuna. Daraktan ya ƙara da cewa wasu masu yin gine-gine a gefen hanya da nufin yin masana'anta ko shaguna sukan yi ginin nasu ba a kan ka'ida ba, wanda hakan kan jawo matsala na ambaliyar ruwa. shugaban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano Ibrahim Garba Aminu kofar na isa ya ce a yau ne suka kaddamar da aikin gayya a jihar Kano na wannan shekara ya kara da cewa matsalar da suke fuskanta shine rashin samun goyon baya daga mutanen da ke zaune a unguwannin da suke wa aiki in da ya ce sai su zira musu idanuwa suna kallon su ba tare da sa musu hannu ba ko ba su wata gudunmuwa babban matsalar da muke fuskanta shine idan mun zo yin aikin mafiya yawanci masu shaguna da kantina sai ka gansa a zaune sun zira mana ido suna kallon mu ya ƙara da cewa manufar kiɗan gangi da ake yi a wajen aikin ana yi ne domin a zaburar da ma'aikata kasance da ni Aminu nuri